aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi amma maganar da ake karantawa a wasu littattafai waɗanda ake cewa ai shi annabi shi ne wanda aka ba shi sako wanda aka yi masa wahayi aka ce ya aiki da shi shi kadai amma kai karantar da wani wannan babu shi a musulunci babu shi wato babu wanda aka ce ga ilimi an ba shi amma kai koyarwa kowa kai karantar da kowa idan hatta malamai an ce in suka boye Allah madaukakin sarki zai kama su bare kuma wanda ake ma wahayi وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه Allah ya ɗauki alkawari daga waɗanda Allah ya ba su ilimi cewa lalle tabbaci hakika su bayyana shi ga mutane kada su ɓoye innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'adi ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al ubangiji ya tsine ma waɗanda Allah ya ba su ilimi amma suka ɓoye suka danne suka ki fitowa su karantar idan Allah ya gaya ma malamai waɗanda ba su kai matsayin annabawa ba ina ga annabawa a ce su a'a ai an ce su boye wannan ba daidai ba ne. saboda ka babu wani annabi da aka ce an karantar da shi amma ya boye shi kadai zai aiki da abin wannan kuskure abin da na gaya muku shi ne annabawa suna hukunci da abin da ya gabata na taura na littattafan annabawan da suka gabace su ko manzannin da suka gabace su kuma da dama daga cikin anbiya ubani isra'il da wannan sifa ita ce tasu annabawa ne ba manzanni ba da dama daga cikin anbiya ubani isra'il kuma kowane annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanensa kawai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake fadar irin baiwa da Allah ya masa da ke banta sai da yayi da wasu abubuwa guda biyar yace kowane annabi ana aika shi yub'asu ila qaumihi khassa yub'asu ila ummati khassa wa ana bu'istu ila an-nasi amma kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanensa kadai amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai aka aiko zuwa ga duk duniya amma kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kamar yadda Allah ya sifanta annabi Isa ya ce wa rasulan ila bani Isra'il ubangiji ya bashi manzanci ya aike shi zuwa ga bani Isra'il saboda haka annabi shi kadai ne aka ce ya je ga mutanensa ga duniya gaba daya kuma har tashin alkiyama babu wani annabi manzo da za a aiko in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma adadinsu wannan akwai hadisi na abu umama guda ɗaya wanda ya zo wasu malamai sun inganta shi wanda yake cewa adadin annabawa dubu ne da ashirin sannan adadin manzanni ɗari uku da allah maɗaukakin sarki ya labarta mana ashirin ne ko ya ambata mana sunayen ashirin ne kawai a cikin alkur'ani daman ya ce min humman ƙasas na alaika wa minhum man lam naqsus alayh cikin annabawa akwai wanda mun labarta maka labarin sa ka da shi akwai kuma wanda ban baka labarin sa ba saboda haka dan akwai wani annabi da aka ce annabi ne baka san labarin sa ba wannan ba ba komai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana tantama tubba shin annabi ne ko ba annabi bane wato zai yi ya zama cikin annaba ko ba zai yi ya zama cikin annaba ba domin akwai annabawan da aka gaya masa akwai wanda ba a gaya masa ba to wani kuma yana tambaya yake cewa shi ne yana da kuɗi wato yana da aiki ne yake samun albashi to ƙarshen kowane wata kuma sai yake ajiye wani adadi na kuɗi to wannan adadin idan har ya taru ya kai nisabin zakka to wai in ya shekara sai ya fitar da zakka to me zai hana dama abin da ake so ka mallaki dukiyar kuma ta kai nisabi ta kai kuma shekara bayan ta kai nisabi ta kai shekara a hannunka sai ka fitar mata da zakka don haka ko ta wace haya ko da ɗan kaɗan ne kake gutsura kana ajiyewa wannan ba zai hana ka fitar masa da zakka matukar ya kai nisabi kuma ya shekara a hannunka so tambayoyin da yawa ga kuma lokaci ya tafi don haka za mu takaita a nan mun samu lokaci ma ci gaba da an samu su tambayoyinsu allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladansa abinda muka kuskure allah ya nuna mana kuskuren mu a jiya mun tsaya mun tsaya akan aya ta bakwai ko yau za mu tashi akan aya ta takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله وعوك كن سلكي يتي ولئن أخرنا عنهم العذاب wallahi tabbaci hakika idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma'dudatin har zuwa wani lokaci kididdigagge la yaqulunna tabbaci hakika za su rika cewa ma ya yahbisuhu me ya hana azabar zuwa me ya tsare azabar ala ku saurara yawma ya'tihim ranar da azabar za ta zo musu Laisa masrufan anhu ba za a kawar musu da wannan azabar ba wa haka bihin ma kanu bihi yastahzi'un kuma abinda suke izgili da shi na azaba zai sauka a kansu Allah madaukakin sarki yana gaya mana wani launi wani sabon salo na kafirci kuma bayan kafircin su da yake da ya gaya mana wala in qulta innakum mab'ud min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin je Allah ya gaya mana cewa idan har ka gaya ma waɗannan waɗanda suke kafire, ka ce da su za a tashe su bayan mutuwa abinda suke mai da martani gare ka sai su ce wannan abinda kake faɗa ai ba wani abu ne sihiri ne kawai mabayyani to kai dai mai sihiri ne mai tsafi ka Allah ya baka magana ka iya magana saboda haka kake ta ribatar mu da fasahar ka da iya zancen ka wanda kuma wani nau'i ne na sihiri saboda haka mu ba mu yadda da abinda kake faɗa ba wannan launi ne na kafirci ubangiji ya faɗi kuma launi na biyu banda wannan kuma wala in akharna anhumul azaba idan muka jinkirta musu azaba ba suna gaggauto azaba ba suna cewa in gaskiya ne kai manzon Allah ne to Allah ya gaggauto mana azaba tun da mun karyata ka ga mu mun karyata ka kuma ba mu fasa karyatawar ba bamu fasa yi maka izgili ba bamu fasa cutar da kai ba in har da gaske ne kai Allah ne ya aiko ka kai dan sa ne to ya gaggauta halaka mu ya gaggauta kama mu da azaba ubangiji ya jinkirta musu azaba bai saukar musu bai gaggauto musu da azabar ba saboda na farko ubangiji ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shine ainihin annabin ƙarshe daga shi babu wani manzo da Allah zai sake aikowa saboda haka risalarsa ita ce khatimatul risalat saƙon da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine saƙo na ƙarshe al'ummomin da suka gabace shi duk wata al'umma idan ta yi taurin kai ta yi izgili ta yi irin rashin kunya irin wannan ubangiji yana tumbuke ta ne gaba ɗaya gaba ɗaya ubangiji yana share ta ne ya zubar to Allah bai alkawarin zai share wannan al'umma ba saboda in waɗannan ba su yadda ba ta yi Allah ya fitar da waɗanda za su yadda daga tsatsansu su zo su yi imani saboda haka ubangiji ba zai share su duka ba sannan kuma kowane annabi ubangiji yana ba shi mu'jiza ce wacce take tsayawa daidai da jama'arsa daidai da zamaninsa ba ta wuce iyakokin zamaninsa da zarar ya wuce sai dai a baka labari annabi musa allah ya ba shi sanda annabi ah, ibrahim an jefa shi a cikin wuta da sauransu amma ba wani abu bane da yanzu zaka gani sai dai ka ji shi a matsayin labari in ka ji shi a matsayin labari ka gaskata labarin dogaro da yadda da abinda ko da wanda ya baka labarin amma mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mai dorewa domin alqur'ani ne babban mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'anin nan kuma ba mai ba ya da iyaka ba wani lokaci zai tsaya ba a zai dore ba wai daga su kansu ba shi shikenan alqur'ani ya tashi daga aiki alkur'ani zai ci gaba da wanzuwa har zuwa wasu ajiyal har zuwa wasu tsare ku bayan don haka in su ba su yi imani da mu'ujizar da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga sihiri ne suna ga kirkira yayi suna ga wani da ya koya masa to ai akwai waɗanda za su zo daga bayansu su su za su zo su yi imani za su ga mu'ujizar kuma za su gaskata ta saboda haka babu buƙatar ubangiji ya halaka su gaba daya kuma hikimar ubangiji ai ta bayyana yayin da 'ya'yansa suka zo suka karɓi musulunci ɗin su sun yi faɗa da musulunci amma 'ya'yansa sun zo sun shiga addinin musulunci abu jihar ɗansa bai musulunta ba ikrima ibn abi jahal ya zama ɗaya daga cikin dakaran addinin musulunci walid ibn al-mughira ɗansa bai musulunta ba khalid ibn walid ya zama saifullahi maslul eh? sannan ka duba wa'il ibn ah, al-as ɗansa bai bai musa ah, al-as ibn wail al'as ibn wa'il ɗansa bai musulunta ba amr ibn al'as hisham ibn al'as suka musulunta har ma jikansa abdullahi ibn amr ibn al'as suka zo suka zama wasu manya gwaraza a cikin musulunci saboda haka in har su ba za su musulunta ba ubangiji ba a buƙatar sai ya halaka su daga cikin tsatsansu zai fitar da waɗanda suke rayayyu domin shine yukhrijul hayya min al mayyiti saboda haka daga cikinsu za a samu waɗanda za su yi imani su karɓi addinin musulunci don haka ubangiji da ya kyale su bai halaka su ba sai suka haifi 'ya'yan da suka zo suka taimaki addinin musulunci daga baya saboda haka in ba su san wannan hikima ba har suna faɗar irin wannan magana to wani launi ne na kafirci daban wani salo ne na kafirci kawai suke so su kullo da shi shine Allah yake gaya musu cewa la in akharna anhum azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa wani dan lokaci kalmar umma a alkur'ani tana zuwa da ma'anoni daban-daban ko ta zo da ma'anoni daban-daban al'umma akan ambaci al'umma ana nufin ainihin wata wata jama'a wata jama'a wani yanki na jama'a akan kirawo shi umma wajada alaihi ummatan minan nasi ya samu wata jama'a daga cikin mutane suna shayar da wali kulli ummatin rasul ko wali kulli ummatin ajal kaga umma anan ana nufin wani bangare na jama'a wata ta'ifa ta jama'a akan kirawo ta da da suna al'umma hakan nan umma tana zuwa alqur'ani da ma'anar al-imamu alladhi yuqtada bih shugaba wanda ake koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi Ibrahim kana Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushriki Allah ya ce annabi ibrahim ya kasance ummatan shi kadai al'umma ne wato saboda shi mutum ne wanda ake koyi da shi saboda haka a madadin al'umma yake umma ai imam allazi yuqtada bihi shugaba ne wanda ake koyi da shi haka nan umma akan yi amfani da ita ana nufin wani ɗan lokaci wani dan lokaci kamar yadda ya zo a cikin wannan aya wala in akharna anhum azaba ila ummatin ay ila ajalin ma'dud zuwa wani ajali wanda yake sananne wa jamin huma wadda minhuma waddakara da umma kaga Allah ce waddakara ba'da umma daya daga cikin mutanen nan biyu da annabi Yusuf yi ma wa'azi wanda ya tsira daga cikinsu wadda kara sai ya tuna da wa'azin da annabi yusuf ya yi masa da kuma saƙon da annabi yusuf ya bashi ba'da ummatin bayan dan lokaci ya riga ya wuce don haka ana amfani da kalmar umma ana nufin wani dan lokaci haka tana zuwa da ma'anoni daban-daban to shine anan ta zo da ma'anar lokaci wasu malamai suka ce anan za ta iya daukan ma'anar ma al'umma din za ta iya daukan ma'anar wani tsare ku na al'umma domin Allah da yake cewa in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda ila umma zuwa ga wani tsare kun wato muka jinkirta musu azaba ba mu kama su da ita ba har suka zo suka mutu har ƴaƴansu suka zo wato wasu al'ummar ta zo bayan su wata kuma al'ummar ta zo wasu malamai suka ce al'azab a nan a wannan aya ana nufin azaba da lahira ubangiji ya jinkirta musu azaba bai kama su da azaba tun a nan duniya ba ya bari sai an je lahira ya kama su da azaba wasu suka ce a ana nufin azabar duniyar ita kanta ubangiji ya dan daga musu kafa ba a saukar musu da abin da zai halaka su gaba ɗaya ba ubangiji kuma bai kama su da azaba ba a nan a lokacin da suka fara karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yakin badar shine ila ummatin ma'duda a yakin badar waɗannan manya-manyan sanadidu quraish jima-jiman quraishawan nan a yakin badar duk aka kashe su kuma kisa na wulakanci kuma a hannun waɗanda suke tsammanin ba su isa ba su ne suka kashe su kaga wannan wata azaba ce to Allah yake cewa wala in akharna na azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa ga wani dan lokaci wanda yake kididdigagge la yaqulunna ma yahbisu za su rika cewa me ya tsare azabar dan menene bata zo ta same mu ba Allah ce ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum ku saurara ranar da azaba za ta zo to babu abin da zai kawar da ita da kansu azaba ce wacce ba za a kawar da ita da gare su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una kuma abin da suke izgili da shi shine wannan azaba din wa haqa bihim zai tabbata a su ubangiji yayi amfani da kalmar da da fi'ilin haqa wanda fi'ili ne madi duk da cewa lokacin da ake gaya musu maganar abin bai zo ba wanda kuma mun faɗi wannan salo ne na alqur'ani a gurare daban-daban aka yi amfani da fi'ili mazi ana nufin ana nufin al ana nufin mustaqbal ana nufin abin da zai zo nan gaba domin a tabbatar maka da cewa wannan abu mai aukuwa ne tabbas babu makawa to kamar ma ya auku saboda haka sai a yi amfani da fi'ilin da yake mazi a ce wa haka ma'ana tabbatar aukuwarsa wato aukuwarsa abu ne tabbatacce kamar ma ya faru duk da yanzu da ake magana da ku bai faru ba to amma ku dauka kamar ya faru ne Allah ya ce wala in zaqanal insana minna rahmatan thumma nazanaha minhu innahu layusun ولئن عذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور الله مدوكاكين سركي يتي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور to ubangiji yana gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awarsa da yadda kafirai suka dauki da'awarsa da yadda suka rika rufe kawo kansu ko suka dinga boye munafici ko kafirci a zuciyarsu suna zaton Allah madaukakin sarki bai san abin da suke boyewa a zuciyarsu ba da yadda suke yi wa manzon Allah izgili cewa dan me ba zai kawo musu azabar ba in har da gaske yake kawo musu azabar duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ci gaba da yi musu wa'azi duk da wannan taurin kan nasu sai Allah madaukakin sarki kuma ya ci gaba da gaya mana cewa to mutane dangane da da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita gida biyu ne akwai waɗanda suke karɓar abin da Allah madaukakin sarki ya zo da shi su yi imani zama suna da imani a zuciyarsu don haka komai ya same su suna sani daga Allah ne akwai kuma waɗanda suke mutuli ne Allah in ya musu ni'ima ba sa godewa in kuma ya jarrabe su ba sa sanin wannan jarraba daga Allah daga Allah take su yi haƙuri to ubangiji sai ya kasa mutane gida biyu waɗanda suka san Allah suke juriya suke hakuri suke gode masa da waɗanda ba san Allah ba babu juriya ba haƙuri babu godewa Allah to ya ce wala in azaqnal insana lalle idan muka dandana wa mutum wala in insana minna rahmatan lalle tabbaci hakika idan muka dandana wa mutum wata rahama daga wajen mu zana hamin minhu sannan muka karbe ta daga wajen sa innahu la ya'usun kafur lalle shi tabbaci hakika mai yawan ɗeba ƙauna ne kuma mai yawan kafirci wala in azaqnahu na'ma'a kuma lalle tabbaci hakika idan muka dandana masa wata ni'ima ba'da dharra'a massatu bayan wata cuta da ta same shi la yaqulanna lalle tabbaci hakika zai rika cewa zahaba sayyi'atu anni munanan abubuwa sun tafi gabari na innahu la farihun fakhur lalle shi mai alfaharin girman kai ne fakhur mai fariya ne Allah ya ce illal ladina إلا الذين قبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وعجر كبير الله إلا الذين صبروا سيري ودن سكي هقولي وعملوا الصالحات سكي أيك نقولي أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ودن سنة لو تقافرة تمسمم كما سنة لو لا داون ليكي بيجرمان to kaga yadda Allah madaukakin sarki ya raba abun gida biyu Allah ya bamu labarin cewa idan ya shafi dan adam al-insanu anan malamai sun yi sabani wanda dan adam ake nufi wasu suka ce ana nufin jinsul insan ko ma wani irin dan adam saboda haka mumini da wanda ba mumini ba wato mumini da kafiri sun shiga anan albarru wal fajir mai biyayya mai da'a ga Allah da wanda yake fajiri duk ya shiga karkashin lafazin al-insan dalilin da yake nuna cewa kalmar al'insan a nan tana game dukkan wani wanda yake ƙarƙashin jinsi na ɗan adam jinsi na mutum togaciya da Allah ya daga ƙarshe illallazi na sabaru domin togaciya har kullum tana nuna fitar da wani abin da zai shiga cikin maganar da ta gabata ba don an kawo togaciyar ba togaciyar ita ce kawai za ta fitar da wannan abin ya shiga cikin abin da ya gabata saura kaga kenan al'insan jinsin insan ake nufi wasu kuma suka ce a ana nufin al'insan a nan alkafir kafiri ake nufi da wannan saboda sifofin da aka bayar sifofi ne na kafiri kamar al'yasu ɗaya ba ƙauna daga rahamar Allah sifa ce ta kafiri inna la ya yasu min rauhillah illa alqawmul babu mai ɗaya ba ƙauna daga rahamar ubangiji sai mutanen da suke kafirai saboda kafirai su suke da su suke ɗaya ba ƙauna daga rahamar wa man yaqnut min min rahmati rabbihi illa ad-dalluna wane ne yake iba kauna daga rahamar ubangiji in ba batattu ba saboda ka kafirai suke eba kauna daga rahamar ubangiji sannan kuma ƙarshen ayar aka ce layausun ya'usun kafur kaga kalmar kafur tana nuna kenan kafiri ake nufi anan kafiri ake nufi da wannan ayar wasu kace ce a ayar tana nufin dukkan wani wanda bai sifantu da sifa ta haƙuri ba wanda bai sifantu da sifa ta godiya ba ko da ba kafiri ba ne to yana da hali irin na kafirai saboda haka ayar sai ta zama ta ga mai kowa da kowa sai waɗanda ubangiji ya yi togaciya ubangiji yana ba mu labarin cewa shi ɗan adam lokacin da wata cuta za ta same shi bayan da yana cikin jin daɗi sai ya ɗeba ƙauna ya ɗauka cewa nan gaba ubangiji ba zai yaye masa ba ya kafirce wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa gabanin haka domin zai manta da cewa ai da can Allah ya yi masa ni'ima idan wata cuta Allah ya saukar masa sai ya manta da cewa da can Allah ya bashi lafiya ya dade yana fantamawa da lafiyarsa daga ba Allah ya saukar masa da cuta waccan ni'imar da ubangiji ya masa sai ya manta da ita kuma sai ya ɗeba kauna cewa ubangiji zai ce yayi masa wannan cuta din idan da wadata yake da ita ubangiji ya karɓe wadata din sai ya manta da cewa kuma ya taba yin wadata gaba ɗaya kuma kuma sai ya ɗeba kauna da cewa ubangiji nan gaba zai ba shi. domin kafiri abin da yake tsammani ko kuma wanda ya sifantu da irin sifa ta kafirai lokacin da ubangiji ya ba shi ni'ima abin da yake tsammani wannan ni'ima ta zo masa ne ba zata haka nan ta zo masa katsahan ba zata don haka lokacin da ya rasa ta sai ya ce kai anya ko za a iya maimaita wannan sa'a wannan ba zata ko za ta kuma maimaituwa sai ya eba kauna don haka ba zai gode wa ni'imar da ya samu ta baya ba domin baya tunanin Allah ne ya bashi sannan kuma ba zai sa tsammanin ubangiji nan gaba zai iya bashi abin da ya fi wanda ya bashi a da ba domin yana tsammanin ba zaci ce ta bashi to shi yasa ubangiji ya ce wannan ɗabi'a ce ta kafiri ba ɗabi'a ba ce ta mumini mutumin da ya san Allah shi ke bayarwa shi ke karɓewa ba zai taɓa zaton cewa ba zata ce ta bashi ba ko katsahan abin ya same shi kawai sa'a ce amma ba wai ubangiji ya riga ya ƙaddara masa ba kuma ba zai taba wato mumini ba zai taba ɗaya ba ƙauna ba ko ma meye ubangiji ya shafe shi da shi ba zai taba fitar da rai ba tunda ya san taskar gaba ɗaya a hannun ubangiji take da a ce a hannun mutane take watakila su yi rowa amma ubangiji ai baya rowa قل khaza'ina كنتم rabbi idan la ربي إذا in infaq wa kana al insanu qatura Allah ya ce da a ce ku kuke rike da da taskar Ubangiji sai ku rike ɗan adam sai ya dinga rowa domin dan adam mutum ne mai rowa mai yawan rowa haka ma Allah ya ce wa kana al-insanu qatura mutum dan adam mutum ne mai yawan rowa ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani sun zo inda suke sifanta hali na dan adam da cewa dan adam wanda bai sa Allah a zuciyarsa ba duk sanda ni'ima ta same shi baya tuna Allah sai yayi ta kaura a cikin ni'imarsa duk sanda kuma ubangiji ya shafe shi da wani bala'i to a kuma lokacin ba za ka same shi mai haƙuri ba sai ka same shi mai ɗaya ba ƙauna sai ka same shi mai yawan abin nan kwarmato duk inda ya zauna yana kai kukan ubangiji abin da ya same shi allah maɗaukakin sarki a cikin suratul isra yana cewa idan an amna alal insani a'rada wani na'a bi janibihi wa idza massahu sharru kana ya'usa idan ainihin muka ni'imta ɗan adam da wata ni'ima a'rada sai ya kawar da kai daga kuma ayoyinmu ya kawar da kai daga wa'azi ya kawar da kai daga daga addinin Allah wani abi janibi ya dinga nesa da jikinsa ba idan da ana ganin shi gurin karatu sai a daina ganin shi ai wai shi yanzu yayi kuɗi yayi wadata ya zai shigo cikin talaka wani ya ce shi ai ba zai iya shigowa cikin cikin sahu ai sallah da shi ba dan ba zai iya ainihin hada hada sahu da talakawa ba saboda haka ko da shi sai dai ya sallarsa a gida saboda bala'in girman kai shi yanzu yana ganin ya fi ƙarfin ya shiga cikin jama'a a arada wani abi janibi ya yi nesa da jikinsa ba za a taɓa ganin shi cikin jama'a ba ba za a ganin gurin aikin Allah ba wa masa masahu sharru kana ya'usa duk sanda wani sharri kuma ya same shi sai ka same shi mai ɗeba ƙauna ne kuma duk inda ya zauna raki yake yana kuka shi ga halin da yake ciki Allah maɗaukakin sarki a cikin a ƙarshen suratu fussilat yake gaya mana la yas'alu al-insanu min du'a khairi wa in massahu shar fa ya'usun qanut dan adam baya gushewa baya kakkautawa wajen roƙon alkhairi to kuma duk lokacin da wani abu mara daɗi ya same shi sai ka same shi mai ɗeba ƙauna ne mai fitar da tsammani wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wala in raja'ta ila rabbi inna li 'indahu lal husna Allah ya ce idan ainihin muka ɗanɗana masa wata rahama bayan da yana cikin wani matsi yana cikin wata wahala sai ka je yana cewa wannan ai daman rabona ne ƙoƙari na ne inna ma utituhu ala ilmin indi ai faɗi tashi na ne ilimi na ne basira ta ce ta sa Allah ta sa na samu wannan mu da muka yi irin wannan faɗi tashi ba inda ba mu leƙa ba ya za a ce ba za yi kuɗi ba wani ma da ya dubi kansa sai ya ce ai ni dole ma in yi kuɗi ni dole ma ai daga ganin zubi na ba zubin talaka bane kaga wannan wannan ba zai gode Allah ba in ya samu ba zai wa Allah godiya ba saboda haka sai yayi ta bankaura lokacin da ya samu cikin kudin yayi ta harma gagasa a ciki sai kuma lokacin da ubangiji zai same shi da wani abu na na na, na azaba to kuma a lokacin zaka same shi mai yawan dai ba kauna Allah yana cewa idza massan nasa dhurrun wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun idan muka samar wa mutane wata cuta ta samu mutane sai ka gansu suna ta addu'a gaba ɗaya sun raja'a suna zuwa ga ubangiji sannan idan ya ɗanɗana musu wata rahama sai ka ga wasu mutane daga cikinsu kuma sun koma shirka maimakon kuma su gode wa Allah Allah ya ba su ni'ima ya ba su wadata sai kaga suna bin bokaye sai ka ga suna bin bokaye gani suke in ba sa bin bokaye wadatar nan za ta kubuce daga hannunsu su ne wurin ɗan duba ɗan duba su yi kuɗi su kuɗance a dalilinsu su yi ta ba su kuɗi in mai neman mulki ne ya samu shugabanci ya samu mulki to shi kenan zai ga wannan ɗan duban da ya riƙe shi ya saman masa mulkin sannan kuma in ya sake shi za a mulkin zai fita daga hannunsa saboda haka kullum yana kai kawo wajensa yusabbihu bihamdihi yana tasbihi yana gode masa kullum to kaga wannan shirka ce ga ubangiji bayan ubangiji ya yi wa mutum ni'ima bayan Allah ya maka ni'ima mai ka tuna ubangiji ka gode masa sai ka ainihin koma kana yin shirka da shi Allah ke cewa wa idza azaqna an-nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idza yaqnutun mutane idan wata rahama ta same su sai kaga suna fariya da ita suna farin cikin girman kai da ita idan wani musiba ta kuma same su saboda abinda da hannayensu suka tsoruta sai ka ga mutane sai ka gansu wato suna ɗeba ƙauna daga rahamar ubangiji ayoyi da dama a alƙur'ani sun zo suna wannan irin wannan batu kuma duk saifanta hali ne na ɗan adam wanda yake butulu wanda zuciyarsa babu imani zuciyarsa babu babu alkhairi a ciki wanda yake mumini ya san samu da rashi daga Allah ne daɗi da rashin daɗi daga Allah ne lafiya da cuta daga Allah ne kuɗi da talauci daga Allah ne mumini duk ya san wannan ya san Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa ibn taimiyya alaihi rahmatullahi a cikin wasu daga cikin rasa'il dinsa yana cewa duk abin da yake samun mutum in ya kasance abin da zai faranta masa rai to wannan ni'ima ce daga Allah ni'ima ce bayyananniya shi da kansa ya san ni'ima ce idan kuma ya kasance abin da zai muna na masa ne ba zai ji sa ba ibn taymiya ya ce shi ma wannan ni'ima ce min jihati annahu yukaffaru anhu khatayahu saboda ai za a kankare masa laifuffukansa a dalilin wannan bala'in da ya same shi a dalilin wannan abun bakantare da ya same shi ubangiji zai kankare masa laifukansa kuma ya sakanka masa akan haƙurin da zai yi da juriyar da zai yi sannan kuma watakila a ciki akwai wata hikima wanda shi bai santa ba Allah shi ya san hikimar ubangiji ya samar masa ya samar masa wannan abin da zai bakanta masa rai saboda wata hikima Allah yana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun tayu wato ku ki abu alhalin akwai alkhairi tattare da shi gare ku tayu kuma ku so abu a cikin kuma abin akwai sharri gare ku domin ba ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani shi yake da cikakken ilimi ku ba ku da wannan ilimin saboda haka Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisi yakan hukunta wa mumini hukunci idan ya kasance wannan hukuncin da ya hukunta masa abin da yake alkhairi ne shikenan sai ya gode wa Allah in asabatu sarra sabar fa kana khairan lahu annabi ce ajaban li amri almu'min abin mamaki al'amarin mumini al'amarin mumini babu wani abin nashi da yake tafiya a banza saboda haka mumini abin mamaki ne in asabatu sarra'u shakar fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ne ya same shi abin dadi sai ya gode wa Allah wannan sai ya zama alkhairi gare shi domin ubangiji zai ƙara ninninka masa ya rubanya masa abin da da ya bashi wa in asabatu darra idan kuma wani abu ne wanda yake mara dadi ya same shi sabar sai ya haƙuri fa kana khairan lahu wannan ma ya zama masa alkhairi domin ubangiji zai bashi ladan haƙurin wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min annabi ya ce ba kowa yake samun wannan ba sai mumini amma wanda ba mumini ba mutum ne mai kakaci mutum ne mai raki innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu idza massahu alsharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin Allah madaukakin sarki ya ce mutum mutum Allah ya halicce shi da ciwon kwadai shine halu mutum mai ciwon kwadai ne idza massahu alkhairu idza massahu alsharru jazua in sharri ya same shi abu marar daɗi sai ka same shi ne raki duk inda ya zauna sai ya faɗi matsalarsa duk inda ya zauna sai ya koka sai an san yana cikin wani matsala ba zai iya rufe bakinsa ba Wa'iza idza massahu alkhairu manu'a in kuma alkhairi ya same shi samu ya same shi sai ka same shi ƙanƙamau ne Ba ya bambaruwa manu'a ne ba ya bambaruwa Allah ce illal musallin illal musallin sai waɗanda suke masallata ma'ana sai mu'minai Allah ya sifanta su da masallata domin sallah tanha anil fahsha'i wal sai wanda suke da sifa ta masallata na hakika so ba za ka same su da waɗannan sifofi ba ibnu taymiya ya ce to idan ya kasance alkhairi da sharri gaba ɗaya dukkansu daga ni'imomin Allah ne alkhairi ni'imar Allah ce kuma ni'ima ce bayyananniya da kowa zai fahimci haka amma sharri duk da ni'ima ce daga ubangiji wani abu mara daɗi ya same ka ita ma ni'ima ce tunda ubangiji zai kankare maka laifuffukanka kuma ya ka maka akan juriyar da kai to waɗannan duk ni'imomi ne sai dai ni'ima ta biyu ba bayyananniya bace ba kowa yake gane ta ba yace to dukkan waɗannan ni'imomi suna buƙatar godiya suna kuma buƙatar haƙuri ni'imar babu tana buƙatar haƙuri kuma tana buƙatar godiya ni'imar ainihin samu akwai tana buƙatar haƙuri ita ma kuma tana buƙatar godiya ni'imar da take ta abu marar daɗi kowa ya san wannan tana buƙatar haƙuri fahtiyajuha ila sabri zahir kowa ya san tana buƙatar haƙuri baya buƙatar a ce da kai ni'imar babu ni'imar talauci ni'imar cuta ni'imar tsangwama da wasu za su yi maka tana buƙatar ka yi haƙuri wannan kowa ya san da haka amma ni'imar samu a ce ita ma tana buƙatar haƙuri sai ka ci to wani haƙuri ga shi kana da shi Allah ya baka to kuma me za a ce ka yi haƙuri an baka kuma a ce yi haƙuri domin kana buƙatar haƙuri bisa ɗa'a ga ubangiji domin in baka yi haƙuri ba za ka bi Allah ba sai ka jure sai da juriya za ka bi Allah domin abubuwan da zai hana ka bin Allah sun ƙaru sannan tarkon shaidan ya yawaita a jikinka shaidan ya sanya maka tarkunansa da dama saboda haka shahawat ba za su barka ka bi Allah ba in ba ka yi da gaske ba saboda haka sai ka tirsasa wa kanka saboda haka ita kanta ni'matu sarra tahtaju ila sabr ala ta'ati fiha tana buƙatar kai hakuri in dukiya Allah ya baka kai hakuri ka ciyar fi sabilillah kuma ka gudanar da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah kuma ka nemi haɓakar da abin da zai jawo ta hanyar da Allah ya yarda da ita kada ka haɓaka dukiyarka ta hanyar da bata dace ba wani lokacin da yake da samu lokacin ya fi sabawa Allah wajen neman sa lokacin da baya da shi watakila da ko yake yi watakila kwadago yake watakila birkila ne watakila lebura ne watakila aiki dai yake yi da kowa ya sani to amma lokacin da ya ga ya samu sai ka ga shi ne wato ya fi kowa sai shiyan banki a lokaci ɗaya sai sai shiya ta miliyan ɗari kuma ka ga ana rigima da shi akan cewa halal ne wai in ya bari za su bar wa arna shi ko ba abin da yake yi da tsiyarsa wai kai ya bar wa arna to cewa aka sai ka ci haramtun da arna ya ci akwai wanda suke faɗar haka hatta a cikin ma'aikatan gwamnati akwai wanda suke cewa an ba mai sata ba ai arna suna ne suna satar kuɗi su gina coci-coci mu ma ya kamata mu sata mu gina masallaci masallaci ba buƙatar kuɗinka na sata to kaga mutum ne zai ce wai wane yana laifi don haka shi ma bara yayi kamar wani da ya rubuto malamai tambaya wai shi ya yi zina da wata arniya don ya wulaƙanta ta don ya ci mutunci kaji Ya ce to kai kanka ka wulaƙanta, domin hatta sifam ɗinka maniyinka ya shiga cikin abin nan ya shiga cikin gaban arniya wanda ai ka wulaƙanta wannan mani to da ka wulaƙanta kanka to irin wannan ne mutum ya ce zai yi saƙo wai saboda arna ma suna yi zai saba wa Allah shi ma zai ci haram saboda arna suna yi in Allah ya je lahira aka ce arna su tafi ta sai ka ce to zan bi su saboda sun tafi ni ma bara in bi su in tunda anan ma ka bi su can ma sai ka bi su amma a can ba zai so ya bi su ba to dan me zaka bi su anan ubangiji bai ce kai koyi da arne ba da mutanen kwarai aka ce kai koyi in arna za su cika duniya da saban Allah kamar su su yi ta yi saban nan babu inda zai kai su Allah ya gaya mana sabo yana jawo azabar Allah ne da hushin Allah ba yarda Allah yake jawo wa ba saboda haka ita ma ni'ima tana buƙatar haƙuri kamar yadda rashi yake buƙatar haƙuri shi ya sa wasu daga cikin magabata suke nuna mana cewa wato ita ita ni'ima ma ta ma fa buƙatar haƙuri saboda sama da ma rashi sama da rashi domin fitnatu sarra suke cewa a min fitnatin darra fitinar ni'ima da kake ciki ta fi tsanani sama da fitinar rashi sama da fitinar babu sama da fitinar cuta da kake fama da ita sama da fitinar talauci wasu daga cikin magabata suna cewa obtulina bid darra'i fasabarna wabtulina bis sarra'i falam nasbir an jarrabe mu da babu an jarrabe mu da cuta da rashi muka yi haƙuri muka jure amma da aka jarrabe mu bisan ra'i da ni'ima da samu sai muka kasa haƙuri ashe ka gan haƙuri a cikin babu ya fi sauƙi sama da haƙuri a cikin akwai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisinsa yake neman tsari daga fitinar talauci yace kuma wa min sharri fitnatil gina da sharrin fitinar samu wadata na shi ma akwai sharri a ciki saboda haka za ka ga talauci sau da dama yana gyara mutane sau da dama mutane za ka gansu a cikin talauci ko mutanen kirki wala Allah hikimar da ta sa talaka suka fi yawa kenan saboda inda masu wadata za su fi yawa to miyagun sai su fi yawa to sai ya zamana alfaƙro filgaribi yusuf nas sautari talauci yakan gyara mutane domin fitinar talauci ta fi sauki kuma dukkaninsu suna bukatar haƙuri ibn taimiyya ce wani allah ko don haka ne ma saboda talauci sautari ya fi gyara mutane da ce watakila ko don haka ne wato talakawa suka fi yawa a gidan aljanna saboda haka da talauci da ainihin samu da wadata duk suna buƙatar haƙuri suna bukatar godiya to sai dai kasancewar mutum ya haɗa babu wahalar babu da juriyar babu sannan kuma ya hada wannan da godiya ko kuma mutumin da yake da akwai yana jin daɗin akwai daɗin samu yana fantama wasu yadda yake so a ce kuma ya haɗa da juriya da haƙuri to wannan abu ne mai wahala ba kowa yake iya yinsa ba sai ɗan kaɗan daga cikin mutane sai ɗan kaɗan daga cikin mutane su ne wanda Allah ya togace a cikin wannan aya na sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri wa amilus salihat kuma sahibu sarra ahwaju ila shukri wa sahibu darra ahwaju ila sabri wanda yake cikin ni'ima shi yafi kowa buƙatuwa zuwa ga godiya kamar yadda wanda yake cikin matsuwa shi yafi kowa buƙatuwa zuwa ga haƙuri to haƙurin mai wadata haƙurin marashi wajibi ne kamar yadda godiyar mai wadata shi ma wajibi ne a kansa wajibi ne ga wanda Allah ya bashi ya gode wajibi ne ga wanda Allah bai bashi ba shi kuma ya haƙura saboda haka kowanne daga cikinsu idan ya bar wajibin da yake kansa to ya cancanci uba daga ubangiji sahibu sarra wanda yake cikin wadata haƙuri yakan iya zama mustahabbi a kansa idan ya kasance haƙuri ne an fudo da shahawat abubuwan da ba su zama tilas ba ga su dai abin da rai yake so ne amma bai zama tilas ba sai ya haƙuri ya watsar da su don ya wanke zuciyarsa wannan haƙurin ba wajibi ba ne a kansa amma mustahabbi ne kamar yadda shi ma wato wanda yake baya da shi shi ma godiya takan zama mustahabbi a kansa wani lokaci idan yana son ya yi godiyar da za ta kai shi matakin asabikina al-muqarrabina inda matakin waɗanda suke na gaba gaba a gurin ubangiji as-sabiquna al-awwaluna matakin as-sabiquna al-muqarrabuna waɗanda suke na kurkusa daga ubangiji gashi ba ya da shi amma kuma yana godewa Allah kullum aka tuntube shi alhamdulillah mun godewa Allah akwai akwai matsala akwai damuwa alhamdulillah mun gode Allah to wannan godiyar irin wannan godiyar za ta matsar da shi har ya kai matakin almukarrabi waɗanda ubangiji yake kusantar da su saboda haka idan ya samu taksiri wajen haƙuri aka samu mai matsuwa ya samu gajiyawa wajen haƙuri ubangiji yana iya gafarta masa saboda ya samu gajiyawa wajen godiya ubangiji yana iya gafarta masa saboda haƙurin da ya yi kamar yadda shi mai wadata in ya samu gajiyawa wajen wajen godiya a wajen hakuri shi kuma ubangiji yana iya gafarta masa saboda godiyar da yi don haka dukkaninsu akwai wajibin da yake a kansu amma wanda yake ya haɗa duka biyu wannan shine ya taka mataki na sama wanda ubangiji ya bashi ya yi haƙuri kuma ya yi godiya ko ubangiji ya hana shi ya yi haƙuri kuma ya yi godiya babu shakka wannan shi ne su suke a martaba ta koli ubangiji ya sifanta ɗabi'a ta ta mutumin da yake ba musulmi ba ko mutumin da yake kwaikwayon halayen waɗanda ba musulmi ba ya ce wala in azabna al'insana minna rahmatan sun mana zana haminu ka duba ubangiji sai ya amfani da kalmar al'izaka azabna muka ɗanɗana masa domin ɗanɗanawa wani abu ne ɗan na ɗanɗano da zaka ci kamar ka ebi miya ko wani abu mai gishiri ko sukari ka ɗanɗana a ce ɗanɗana kaga ɗanɗano ba daidai yake a ce ka samu abin da yawa ba to wanda yana nuna maka saurin canzawar ɗan adam wato ɗan abu kaɗan na ni'ima sai ya canza shi ce wala in azakna al-insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana masa rahama koya take wato koya muka ɗan nuna masa abin muka ɗan sakan masa abin kaɗan ya ɗan ji daɗinsa sun mana za'ana hamilu sanda muka ƙwace innahu la ya'usu sai ka same shi mai fitar da tsammani ne kafuru mai yawan kafirci ne mai yawan butulci ne wala in azaqnahu na'ma'a idan muka dandana masa kuma wata ni'ima ubangiji ya ce na'ma'a bai ce ni'ima ba bai ce an-ni'mata ba ya ce na'ma'a malamai suka ce na farko don mun a samu Jami a cikin siyaki can ubangiji a wani gurin yakan ce darra'a sannan wannan kuma sai ce na'ama don a samu sun tafi a bisa zubi guda ɗaya wasu kuma suka ce na'ama ana nufin ni'imar da asar ɗinta ta fito ga ɗan adam wato ni'imar da ake ganin alamunta ta bayyana ga ɗan adam akwai ni'imar da watakila mutum yana cikinta ba kowa zai sani ba akwai kuma ni'imar da za ta bayyana kaga ubangiji ya baka ni'ima ta imani ba kowa ne zai ga asar ɗinta a jikinka ba ga ka dai momini ne kana samun kwanciyar hankali da jin daɗi babu wani abu na duniya da ya take tare maka da hankali ka saddakar komai daga Allah ne shi yake bayarwa shi yake hadawa don haka hankalin ka kwance yake kaga wannan ni'ima ce da ba kowa yake samun ta shi yasa ibnu taymiya yake cewa wasu daga cikin magabata suna cewa da a ce sarakuna sun san wato masu mulki da sun san irin abin da muke ciki na ni'ima na kwanciyar hankali la duna alaihi walau siyu da sun rukuma da mu da sun yi kokowa da mu akan su kwace ni'imar nan ko da za su yi amfani da kaifin takobin su wato irin kwanciyar hankalin da muke ciki babu abin da yake damu da a ce sun san wannan to da sai sun yi rigima ya za su raba mu da wannan shi yasa ka duba ibnu taymiya shi kansa rayuwarsa irin abin da ya shiga ciki wahalhalu kiyayya gaba daga kurkuku zuwa kurkuku kusan yawancin rayuwarsa sai ta tafi a zaman kurkuku daga an fito da shi kai kace ana fito da shi ne don a da shi da an fito da shi kamar ya shaƙi iskar gari ne kuma a kome da shi ko ba komai ba saboda ya ce a yi sunna kawai a bar bida ya ce a yi tauhidi a bar shirka wannan shi ne laifinsa dan bida a kai shi gurin wannan sarki a zauna da shi ya kure su a kai shi gaban wannan mai gari a zauna da shi a tattauna ya kure su Karshe sai a ga babu abin da za a illa a je a ɗaure shi in aka sake shi to zai bata mutane haka suke cewa to sai a a tsare shi yana kurkukun mutanen na bin shi da fatawa galibin abubuwan da ibn taymiya ya rubutawa yana cikin kurkuku da ya rubuta su yana cikin kurkuku za a zo masa da fatawa ya dau alkamalin sai ta rubutu ibn Allah ya bashi saurin rubutu kamar yadda almajirinsa sa ibn al yake faɗa a cikin littafin sa al sayyid yake cewa ya ga ibn ya yaktubu fi layla ma yansakhu an-nasu fi jum'a wato a dare ɗaya zai iya rubuta abinda in aka baka ka kwafa sai kai sati kana kwafa shi a dare ɗaya rubuta shi saboda haka nan da nan sai ya dau alƙalamin sa kuma ya dinga gudana akan takarda nan da nan ya rubuta musu ansa a fita ta yi ta yawo iliminsa yana cikin kurkuku iliminsa yana yawo a gari shi wata rana aka turo wasu mutane guda biyu aka ce don Allah a je a yi sulhu da shi a samu wasu abubuwan da za a yarjejeniya da shi idan ya yarda a kansu to a sake shi ce a yi yarjejeniya da shi akan cewa yanzu dai zai bar wasu abubuwan da yake faɗa yan abubuwan da su malaman gari ba sa so yana faɗa ya daina in ya daina to shi kenan za a ce to an samu yarjejeniya da shi an sake shi kwaga su masu mulki ba su kai ƙasa ba tunda za a ce ba su sake shi ba sai da ya risina musu sannan kuma abinda ake so ya faɗa ɗin ya daina faɗa abinda ba a so ya faɗa ɗin ya daina faɗa ya ce ko kusa wannan ba haƙƙi na ba ne ba haƙƙin ku ba ne ko da aka turo ku gaya mu wannan maganar haƙƙin Allah ne don haka ni ibnu taimiyya ba zan iya cewa abu ka za a faɗa ko ka a faɗa ba wannan haƙƙin Allah ne ba na iya sassauci a cikin nan abin nan da Allah ke cewa dolau tudhinu fayudhinu suna fatan ina ma ka dan sassauta su ma su sassauta ce to abin ba a hadawa bane na Allah yace kuma mai makiya na za su iya mun yace ni aljanna ta tana na. jannati fi sadri aljanna ta tana na ma'ana kwanciyar hankali da kwanciyar zuciya da nake samu nutsuwar zuciya da nake samu wannan ita ce aljanna ta ya ce ma za ya fa'alu a ada'i bai inna jannati fi sadri mai makiyana za su iya yi da ni aljanna ta tana na in sun kashe ni in katalo ne ka shahada in sun kashe ni na mutu shahidi wannan gaya ce da duk mumini yake bukata ya ce kuma in sun ɗaure ni sun ci gaba da tsare ni fa hazihi khalwa shi sai in kaɗaita da ubangiji na in yi ta bauta babu wanda za su dame da da kai kawo yanzu da gani sai Allah sai ubangiji ni ta bauta masa ce kaga ba su cuce ni ba na samu lokacin da zan yi halwa da ubangiji ya ce in kuma suka ce su kore ni fatilka siyaha eh asaihuna da Allah ya faɗa sai in shiga ciki fasihu fil ard Allah ya ce ni ma na shiga ciki wal sayru fil ard ni ma sai in shiga ciki kuma a dalilin wannan fita da zan yi in yawo a kasashe daban-daban mutane daban-daban su ci gaba da gane addini ce to ku ga abin me za a yi mu bai wuce dai a kashe ni ba to na yi shahada a daure ni na samu kalwa a kore ni daga gari garin da za a da za a kai ni can ma ba dan adam bane sai in ci gaba da yada akida suka ce wannan dattijan bai da za a yi da shi a sake shi kawai aka sake shi ya ci gaba da abin da yake yi aka kuma dawo da shi haka akai yi tai karshe har ya mutu a cikin kurku saboda aka wasu sai mamaki a ce ibnu taymiya ya mutu bai aure ba to wanda yake cikin wannan tararrabi kullun ɗan bid'a yana bayan ka ya zaka iya wani aure kaga ai aure a samu sararawa amma ɗan bid'a suka sako ka gaba kullun ana gaban gaban fada ana kotu ana ina ne ana ina ne ina kake damar ka rike iyali saboda haka waɗannan bayan Allah ubangiji ya sanya jin daɗinsu su da ni'imar su a zuciya take saboda haka ni'ima ce ba ta zahiri ba ni'ima ce wacce ba a ganinta ana ganin su kamar cikin wahala suke amma suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna cikin wata ni'ima wanda da a ce masu mulki sun san daɗin da suke ci da sun yi rigima sai sun kwace musu wannan daɗin to malamai wasu malamai sun ce ubangiji ya ce ya amfani da kalmar annama domin kalmar na'ama ita take nuna ni'imar da take bayyana akan jiki Allah ce wala in azaqnahu na'ama ba'da a massathu idan muka ɗanɗana masa wata ni'ima bayan wata cuta da ta same shi sai ka je yana cewa laya ƙunan na zahaba sayyi'atu anni sai ka je yana cewa ai wato mummunan abu ya rabu da ni wato ka ga yana faɗa da sigar alfahari da sigar fariya da girman kai zahaba sayyi'atu anni wannan kalmar anni ɗin tana wato yana wani fariya shi yanzu fa baya cikin wahala baya cikin talauci ka a ɗauka kamar da ne da za a same shi a bagwas a bilis a'a yanzu sai ka cike fam inna hula la farihun fakhur ubangiji ce sai ka ganshi shi mai alfahari ne alfaharin girman kai sannan fakhur mai fariya ne mai nuna shi ya isa ne Allah ce illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri suka yi haƙuri bisa bisa babu suka yi haƙuri bayan sun samu wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir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 barkamu da saduwa barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan garin maiduguri a jihar borno a wannan yammaci na ranar asabar sha hudu ga watan ramadan shekarar miladiyya 1429 shekarar hijiriya 1429 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan tara miladiya ta 2008 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surati hot to kafin mu shiga kai tsaye cikin tafsirin ayoyin da za mu fassara bi iznillahi a wannan zama za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan yana tambayar hukuncin sa hula, sa hula zina ce wato ado ne ado ne kuma kamala ce ta musulmi ya sa hula da wuya ka samu wata al'umma ko wata kabila wacce sa hula tana musulmi kuma sa hula bai zama kamala a gurinta ba kowace kabila a duniya in ya musulma ce to sa hula yana daga cikin kamala a gurinsu ku duba ko turawa idan ka musulinta sai ka ga kuma suna sa hula domin suna jin cewa wannan kamala ce shi yasa yana da kyau kamar yadda Allah ya ce ta kuma inda kulle masjid ma'ana ku yi ado a lokacin da za ku je sallah ko a lokacin da kuke sallah ya zama na mutum ya yi sallah da hula rashin yin sallah da hula ɗin ba yana ɓata masa sallah ba ne wannan ba kuma wai laifi ya yi ba to amma dai komai ana son kamala ko ne za ka so ka yi shi kamili cikakke yadda ya kamata wannan shi ne wato eh, tura mulkin mallaka su suka zo da ɗabi'ar cire hula amma kafin zuwan mulkin mallaka ai da wuya ka samu mutum musulmi cikakke da babu hula a kansa har ma ta kai idan mutum ya manyanta ko ma ya abin da rawani ma ake yi gaba daya ba wai kawai hula ma ake sawa ba to zuwan tura mulkin mallaka ne suka yi ta zuwa da ɗabi'u irin waɗannan har ma ta kai sa hula ɗin ya zama wani aiki wani kayan gabas mutum sai ce ba zai iya sa hula ba wai kansa yana rinjayarsa yana masa nauyi to duk ba komai bane illa tasirin ɗabi'u na turawa sannan ya ce wai menene hukuncin mutumin da yana tara kuɗi iyayensa na kwashewa bai sani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika da kai da kudin naka din na babanka ne za ka in ya taba me zai sa ka damu ba bai kamata ka damu ba tunda da kai da kaya don mallakar wuya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga mafi daɗin abinda mafi kyan abinda mutum zai ci na abinci shine ya ci abinda ya nema da guminsa abinda ya nema da guminsa kuma 'ya'yan mutum suna daga cikin kasbinsa abinda ya nema daga guminsa wa inna waladar rajuli min kasbihi saboda haka shi ma yana daga cikin tsoruwurtar uban saboda haka uban shi ne sababu wujudika ne dalilin samuwarka a wannan ƙasa a wannan duniya don haka don ya taba wani abu naka kada ka damu kuma alamar baka bashi shi yasa yake tabawa domin ka ce in ka samu ka ɓoye <laughs> ka gani inda a ce kana bashi ba zai taba naka ba ya ce mai hukuncin wannan sakon da ake turawa a cikin wayoyi na 'yan uwa musulmi kuma ana cewa su masu turawa mutane wai abinda aka rubuta a cikin sakon Allah Allahumma ya rabbi salla ala Muhammadu Sayyidu sadati na Muhammad sai a ce ka aika mutum tara za ka samu wato ko good news ne in 3 days aka samu kyakkyawan labari labari mai faranta rai a cikin kwanaki uku wannan duk sirkulle ne bai da wani asali menene idan salati ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tura maka a waya ba za ka yi salati ba sai wani ya turo maka ya ce yi salati kuma wannan baya daga cikin salatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar har da za a rika tura shi a cikin waya saboda kan an ce ka tura kar ka tura kai delete ka gobe wannan kuma ya ce hadisin da asma bintu abubakar ta ce sun ci doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to ya ce shi da allah ai masa bayani amma ai doki haram ne a yanzu to kuma ya yi fatawa ya ce a masa bayani kuma ya ce ai doki haram ne to kuma ka ce asma'u ta ce sun ci doki a zamanin manzo allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun ci haram magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai shine cewa doki daga yana cikin mubahat baya cikin haramu hadisai sun nuna cewa halal ne daga ciki akwai hadisin da ka faɗa hadisin asma binta abubakar da take cewa mun naharna farasan ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akalna mun soke doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ci da haka da wani abu ne wanda yake haramun da alkur'ani ya sauka ya yi bayanin haramcinsa kuma jabir dan abdullah shi ma ya rawaito hadisi yana cikin sahihain bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi shela kada a ƙara cin mushe kada a ƙara cin naman jakunan gida ya kuma halatta cin naman dawakai saboda haka nassi ne karara akan halaccin masu haramtawa suna hujja da fadar Allah wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wato alwalkhaila dawakai walbigala da alfadarai walhamira da jakai litarkabuha an halicce su dan ku hau wazina zina ku yi ado wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma ubangiji yana halittar abin da ma ba ku sani ba wato ka abu ababen hawa waɗanda ma ba san su ba a yanzu nan gaba ubangiji zai halicce su kuma sai muka ga ubangiji ya samar da wasu ababen hawa bayan waɗannan da larabawa suka sani a da to wasu sun yi hujja da wannan ayin ne akan cewa Allah ya faɗa abin da za a yi da doki da jaki da alfadari sai ya ce a hau litar kabuha wa zina ya ce a hau a yi ado amma bai ce a ci ba kuma suka ce gashi an gwama shi da jaki kuma an san cewa jaki haramun ne wannan ita ce bu da ta sa wasu malamai suka haramta doki to amma ita wannan ayar tana faɗar babbar minna wato baiwa da ubangiji yayi tattare da doki Shi ne a haushi wannan shi ne babban abin amfanin da doki yake da shi kaga ayar bata ce a dora musu kaya ba amma kuma haramun ne a dora kaya kaga ba haramun ne a dora kaya ba duk da cewa ayar bata faɗa ba saboda haka ba wai ta kididdige duk amfanin su ne. ana iya amfani da su wajen noma Don an yi amfani da dawakai ko da jakuna ko da alfari wajen noma ba laifi yi ba saboda haka wannan ayar ba wai tana nuna haramcin wani abu ba sai wannan tana dai faɗar mafi girman ni'imar da take tattare da doki da jaki da alfadari sannan cewa an haɗa su a cikin siyaki ɗaya wannan ba shi yake nuna haramci ba wannan ita ce malamai suke kira dalalatul iqtiran dalalatul iqtiran tana daga cikin dalala za'ifa wato dalili ne za'ifi a cikin dalilai da ake kafa hujja da shi a shari'a saboda haka ba wani abu sai dai kuma ba wani abu ne da za a tada rigima a kansa don akwai lokacin da a sakwato wasu shekaru baya da suka wuce aka yi ta rikici da wasu sai sun ci doki wasu na ba za ku ci ba ban ga abin rikici ba dokin nan cin saba wai don ka ci kafa wanda bai ci ba lada ba wai lada ake samu ba don an ci doki har da za a yi ta rigima ka ce sai na yi ana ba za ka yi ba har ta kai mutum ga kurkuku dokin nan ba wai lada kamar mutum ne sai kaza a gari ya yanka ya ci bai cewa mutanen da ba su ci kaza ba a ran nan ba su da lada shi ya samu lada ƙari bisa sama da nasu don haka yana cikin mubahat abubuwan da suke halal kuma ni ban ga dalilin da zai sa ita rigima da mutum dan ya ce zai ci doki dokin na ai ba abu ne mai sauki ba mallakarsa kaji ma suna mana wuya bare doki mutum ya ce zai ci doki ai kamar yadda bahaushe ne ce in wani ya ce zai haɗe garma sai ka rike masa kota ko sai ka rike masa kotar ya haɗe <laughs> saboda haka al'amarin ba wai mai sauki ba ne a basu su ci gaba ai gan abin ya zo ya lafa saboda haka har har ta kai wai a je gaban sarki waye ga wani ya ce zai ci kuma shi ya je ci ba a kasar nan ba akwai masu cin alade ba ma to dan ya ce zai ci doki sai kuma a ta da kai ba ita rigima shi ma ai zai gaji da sayan doki in har ma yana iya saya sai wannan da yake cewa ai masa bayani game da wannan aya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa zai ittaba bir rasu. cewa to wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wannan da ya halarci tafsirin mubarak a cikin wannan sura can in ayar da take cewa faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin a cikin surat yunus da muka fita mun yi dogon bayani kusan shine darasin ma gaba ɗaya da muka yi a zaman magana akan gaibi shin annabi ya san gaibi ko bai san gaibi ba sannan kuma kalmar gaibi din nan me take nunawa inda mm. muka ce ta kasu biyu akwai algaibul ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul mutlaq wato cikakken sanin gaibi shine wanda Allah yake banta da shi ubangiji yana sanar da kai abinda baka sani ba kafin ya sanar da kai wannan gaibi ne nashi in ya sanar da kai ba ya fita daga cikin tsarin gaibi ya fita daga gaibi annabi sallallahu alaihi wasallama an sanar da shi abubuwan da za su wakana nan gaba an sanar da shi ashratus sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan kuma ya labarta mana mu ma mun sani amma wannan baya sa a ce mu ce mun san gaibi dan mun san cewa rana za ta hudo daga yamma dan mun san cewa dujal zai bayyana dan mun san cewa akwai ya'juj wa ma'juj akwai kaza kaza da kaza wannan baya nuna mun san gaibi duk da abun bai wakana ba ya zama labari yanzu ya fito daga gaibi shi yasa da Allah ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan yace illa man irtada min rasul sai wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa shi zai sanar da shi gaibi lokacin da aka sanar da shi gaibi kuma ya fita daga cikin sunansa gaibi kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'arsa da yake yi kun ga yake addu'ar cewa yana Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au aw anzaltahu fi au aw allamtahu ahadan min halki sai yace aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ina roƙonka da kowane sunan da yake naka ne sunan da ka ainihin sanya wa kanka shi sannan ka saukar da shi ko a cikin littafin ka.